ni dai ka taimaka min don Allah kan min hakan hanan idan ke baki suna ni ina son ki ba za ka gane ba faruk kai kaɗai za ka rufa min asiri amma ka ki na amince zan surukar da ke daga na'im kamar yadda kika bukata yau faruk na gode amma da sharaɗi yanzu tsakanina da kai dan za ka taimaka min sai ka sa min sharaɗi ba na sa sharaɗin ba ne don baki cancanta in miki komai ba na sa sharaɗin ne don mu girmama junanmu ina jin ka menene sharaɗin ki ce ba ni baki wallahi na barke kenan har abada ka bani mamaki faruk ba laifi na bane laifin zuciyata ce take aiko ni gurin da ba a bukata ta amma zan soke min abin da zan zafi ko zuciyata ta daushe ta daina aiko ni gunki kar ka sa na fara tunanin zuciyarka ba ta da imani ba ta da tausayi ko na kika faɗa ba zan ga laifin ki ba da ba ta dace miki ba ba zan faɗa haka ba kai kaɗai ne damuwa ta faruk kai kaɗai ne zaka iya taimako na kai kaɗai ne zaka iya rufa min asiri ta yaya ta iya gaya wa yayi aliyu ka fasa aure na da zan iya haka da na yi ashe baka so na ashe baka ƙaunata ashe ba za ka iya sadaukar da komai a kaina ba ba baki baki biyo hanyar da ya dace a cikin biyo ba shi sa ba za ki zauna lafiya ba kin san me kike yi fa me zan yi bayan wanda ne kin fi kowa sani da siyama me kika yi na roƙi faruk da ya sadaukar da ni ga na'im ya ce sai da idan na ce ba ni ba shi har abada shi kuma ya mun alkawari zai bar ni har abada shi yasa na ce miki baki abin da ya dace ba inda kin yi abin da ya dace da ba za ki shiga damuwa ka ba me zan yi siyama kada ki sake ki matsa faruk ya ce miki baki ba shi saboda me Zaki na dama lokacin da bata da amfani nadamar me zan yi bayan ina tare da na'im tarayya ki da na'im ita ce ta sake nadama nan gaba A dawar ki da na'im ta yi yawa siyama kullum kokari kike ki koce shi idan wani abu ya miki ki gaya min mana ba dawa nake da shi ba kuma ba wai bai min bane ba ba na sa abin da ake zo ki da na sani nan gaba ba zan yi wata nadama ba kada ki kuskura ki matsa faruk ya rabu da ke yin hakan babban matsala ne matsala wace iri faruk mutumin kirki ne ke kamata ki kori sakarai akan mutumin kirki ba siyawa ina jin zafin yadda ke sukan na'im da za ki fahimce ni da za ki gane ba san na'im ne ba na yi ba ba ki taɓa yabansa ba ko faɗar wani abu na alkhairi a kansa ba ki fahimce ni ba ne har yanzu me kike nufi da na'im zai sauya daga yadda yake ya koma mutumin kirki da zan ji daɗi wallahi na'im mutumin kirki ne da mutumin kirki ne da ba za ki samu cikas akan magana auren ku ba kaddara aure na da na'im ce a haka duk abin da yake faruwa wata ran sai labari Baka ji tsoron zuwa gidan nan da daddare? Me yasa zan ji tsoro? Me yasa ba za ka ji tsoro ba? Sabida ina tare da ki. Akwai matsala zuwa kai gidan nan da daddare. Ai soyayya ki ta isa ta bani kariya daga komai. ba za ki iya sadaukar da komai naki a kaina ba ba za ki iya jura kowace irin wahala a kaina ba ina ba ka fahimci abin da nake nufi da ba ka yi kokwantar ka a cikin zuciyata ba hanan kabari a yanzu za a ce in shiga in ji tsoro shi ma idan muna tare tsoron zai kauna wallahi ba na tsoron faruwa kowace irin matsala a kanki kawai don ina tsoron saki cikin matsala ne zan tafi Na'im ina tsoron faruwar matsala. Oh my God! Tafi gida hana, tafi gida. Bata gaya ma ba? Sura. me yasa bata gaya mashi ba me yasa bata gaya masa ba kai kana da gado a cikin gidan nan ba ni da shi ko ka da alaka da hanan ina da ita ka gaya min menene alaka ka da ita musulunci da kuma soyayya ta aure alaka ta musulunci na yadda musulmi dan uwan musulmi ne amma alaka ta aure kai da ita ban yadda ba ba za a yi ba haba sabida me wallahi ina son ta yaya gata nan hanan hanan hanan na ba da ita ba kai ba ita ba kai ba ita haba sabida me wallahi ina son ta a gata gata aka tambaye ta man wallahi Allah haba haba kai dai kai ta gudu kamar kare bisa kamar da na gaya miki ko domin Allah ya kai mu tafiya ta tana nan zuwa Abuja Allah ya kai mu yanzu aiki ya dawo hannunki akan me fa kula da Hanan ya zama dole ki sa ido a kanta in Allah ya yarda idan da in ya ganganci ya kuskure taka kafa ya zo gidan nan idan ba za ki ɗauka mataki a kansa ba ki kirawo 'yan sanda su kama shi kakki tsaya bata lokaci ok karki bari ko nan da can in dai ba da wani dalili mai karfi ba kakki bata ta to mita karki yadda a samu matsala domin idan aka samu matsala laifin ki zan yi iyayi na na ga na ta da na'im dan ma ba ƙaunarsa nake ba duk halin da ake ciki kin sani zuciyata za ta iya rungumar komai amma ban da rabuwa da na'im ba wani abu komai tsananinsa da zai raba ni da shi na shirya shiga cikin kowane irin garari akan na'im idan aka matsa ba zan auri na'im ba mai ya kamata na yi mutuwa ya kamata na yi to ai ba lallai mutuwa ta zo min a lokacin da aka raba mu ba idan ba zan mutu ba ya kamata na haukaci mai ya kamata na yi da zai zama sil da zan haukaci idan wannan ya gagara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 matasa. Masu kallon barkan mu saduwa da ku a cikin wannan shirin na kuma suna sharhin fina A tare da ni akwai Suna na Amina Abdulkadir. Mardiya Ibrahim Dauda. Wannan shirin zai daga kawo muku hira da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan fina-finan da ake ɗaurawa akan YouTube da bangaren series wanda za mu ga kawo muku finafinan muna musu fila-fila domin gyara kurakuran da ake samu a cikin fina mu na Hausa. ku kasance da Usman Aidatti. A cikin wannan shiri mai suna sharhin fina-finai. Wanda zai fara zuwa muku ɗaya ga watan Fabrairu. A cikin tashar duniyar Kaniwood. Sannan kuma kuma muna da damar shiga cikin wannan shiri domin ku kafi fina-finanku mu yi filla-filla da su. Idan kuka tuntuɓe mu akan wannan lambar da take kan sikin ku a daidai wannan lokaci. Kada ku manta hanya ɗaya ce tak wanda za ku sami. Shiga YouTube, ku danna subscribe tare da danna alamar ƙararrawa. Sanar da ku da zarar mun daura a duniyar Kannywood kadai za a iya samun wannan shiri Mr. Mo Production anan ki buɗe idan ki ki kalli masoyinki na gaske iya kalamai super sutura mota ba sa daga cikin abubuwan da suke bayyana soyayya ta gaske tarayya ki da na'im ita ce ta na dama nan gaba ba zan yi wata dama ba don ni ma ba kaunarsa nake ba